in gona ce aka sayar da amfani a cikinta kamar hukuncin gida ne a wato in fili ne in gona ce ya sayar sai yawa idan gona ce ya sayar sai shi ya sayar da ita bashi ba a biya shi ba sai shi kuma wanda ya saya wanda ya saya ya yi noma a ciki kuma noman amfani bai kai a girbe ba ko shi ne tambayarka amfani bai kai a girbe ba to shi ma wannan idan aka zo aka yi masa taflisi shi mai gona wanda ya sayar ba zai zo ya ce da gona da amfanin ta nasa ba ne sai ya zamanto imar gona shine nasa imar amfani shine na wanda ake diba shi wanda suke diba shi sai ya zamanto nasibinsa a cikin imar gona da amfanin nata don za a yi ma gonar da amfanin kiyasi ima da gonar da amfanin to nasibin haƙƙin kimar gona shine nasibin shi wanda ya sayar bai karɓi kuɗinsa ba kamar yadda aka yi kan wannan na fili da gini da aka yi daidai wa daida ya zai zama garari ai tana da kima ba dai a sayar da ba a sayar da amfanin gona sai yayi amma wannan ba zai hana a yi masa kima ba a lokacin hmm. za a yi masa kima sai kana ganin zarar ya shiga yin kimar ma zarar ne ai ba sayarwa ba ne ba saya aka ba ba kulla ciniki ba akai ba ce an sayar masa da wannan ba kuma sannan ai amfanin gona amfanin gona ai ba mutlakan shi amfanin ne ba a sayar da shi a haka amma aka sayar da shi ala tabqiya tare da gonar wa tabi'u tabi' ana sayar da shi tare da gona ka fahimta idan aka yi noma a gona ba a girbi ba ba a girbi ba ko ba a samu budu sala ba bai bayyana ba ya banya ce ba ma alama zai kai ko ba zai kai ba ya halatta a sayar da shi da sharaɗin tabbiya tare da gonar don a lokacin nan tabi'i ne a sayar da shi shi shi kaɗai shi ne bai halatta ba ka fahimta? ai mun yi wannan a cikin mun yi wannan a cikin abin nan guyo ultimar a cikin nan karatunmu na muwaka lokacin ko baka nan ne to ga tambayoyi da yan uwa suka turo wannan ya ce bismillah assalamu alaikum malam Allah ya kada lafiya da imani ne hukuncin matar da aka yi aurenta sai mijin ya rasu an yi aurenta ta tare ko ba ta tare ba na mai hukuncin auren da aka yi ba a tare da matar ba sai mijin ya rasu to shine to biyu kenan idan an yi hukunci idan an yi aure aka tare sai mijin ya rasu kun ga wannan ai babu iskali mata aure ce za ta saka ba amma idan aure ba a tare ba sai mijin ya rasu hmm. idan an yi aure ba a tare ba sai mijin ya rasu to za ka yi masa takaba za ta ci gado kuma ta ci rabin sadaki za a mayar da rabi na sadaki tun da bai tare da ita ba nisfu ma farafin illa an yakuna aw yaqul ladhi bi yadihi uqdatun nikah za a mayar ta ci rabin sadaki kuma za ta yi masa takaba kuma tun da za ta yi masa takaba za ta ci gado wannan in bata mutu ba kenan ah, yaya ake neman gafara idan bawa ya aikata zunubi ne wannan tambaya eh, ya nemi gafara istighfari da tuba ya yi istighfari da tuba ya yi nadama akan abin da ya aikata sannan ya yi istighfari ya tuba da figar istighfari daban-daban mafi kyau a cikin wannan yayin da ya bi figar istighfari da ake da ya fi yi shi yayin da ya aikata laifi shine astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh yazo a hadisin abi sa'id al-khudri cewa wanda ya aikata zunubi sai yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh sau uku Allah zai yafe masa zunubinsa ko da gudu yayi daga filin daga domin gudu daga cikin filin daga filin gada yana daga filin daga yana daga cikin asabul mudiqa zunuban nan guda bakwai masu halakarwa kun ga wannan ya nuna mana haka ake yi kenan idan an yi zunubi yanda ake tuba shine bayan an yi nadama a faɗi wannan siga ta istighfari astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh sannan ya azama akan cewa ba zai sake yi ba ya azama akan cewa ba zai sake yi ba idan kuma zunubin da yana da yara ce da haƙƙin wani ne to sai ya biya masa ya mayar da zaluncin da ya yi in ya in dukiya ce ya cinye ya je ya mayar masa idan haƙƙinsa ne ya ɓata shi ne wajen waɗansu ya nemi ya yafe masa ya kankare na na sannan to sai wannan ya ce malam me yasa kusan yawancin auren da ake ɗaurawa sai bayan sati biyu ko sati uku sai ka ga an yi saki Allah malam a yi musu nasiha ko budurwa ce ko kuma bazawara ce a kuma nima na neman addu'arka ni ce ta ambaci sunanta to a gaskiya wani ya ɗaya daga cikin musibar da ta zo mana cikin al'ummar mu akwai dalilai da dama da suke sanya wannan yawanci ana shiga cikin aure ɗin ba tare da wato an yi shiri ba ba tare da horarwa ba a san menene ma'anar rayuwar aure menene haƙoƙi na ma'aurata ma'auratan suna shiga ba san haƙoƙinsu ba da kuma yaya rayuwar yaya ma'aurata za su yi da rayuwar aure yayin da saɓani ya rinka zuwa a tsakaninsu ah, to kuma da waɗansu abubuwa waɗanda sukan faru na kan cewar akwai waɗanda su yanzu gudun auren ma suke saboda ba sa kan ɗaukar nauyi musamman daga ɓangaren maza sau da yawa maza ba sa son ɗaukar nauyi ba sa son su yi auren sun gwammace su zauna suna zaman sabon allah da mace hmm, suna saɓan allah da ita a ɓoye maimakon su aure ka to wanda yake wannan su ne ta ga koda sun zo sun yi auren tun da abu ne na sha'awa sai ka ga daga an yi auren sai su take to ba ka tunanin kan cewar su ma fa suna da 'ya'ya suna da ƙarni suna da 'yan uwa wanda su ma haka za ka iya faruwa a gare su don su kuma waɗansu wani lokaci kuma su matan wato muskilar da kan zo daga wajensu shine wato sukan samu mazuga masu zuga su wanda yawanci waɗansu kuma masu zuga su ɗin nan mahasada ne hasada suke mata ta samu rufin asiri ta shiga gida hmm, saboda haka dan kankanin abu suke nema su samu haka ma za su zo su rinka zakulo magana sai sun zakulo abin da suke yi tare da mijin ce ya yake ya miki kaza yana miki ki ai kike nan sai a zuga ta sai ta hau ita kuma sun take ta kifar mata da abu wata kila kuma ita ce za ta zagaye ta zai ta aure an sha yin haka ana yi to duk waɗannan abubuwa ne na abin a duba amma hakikatan bala'in masifar saki ba ta addabi ƙasashen musulmi al'ummomin musulmi masifar take ta addabi mu ko ba wai nan ƙasar ba ne kawai ba nan ƙasar ba ne kawai har ƙasashen larabawa to gara ma wani lokaci su ƙasashen larabawa ɗin macen aka take ta za ka ga saboda yadda suka suka sauƙaƙe ma mata samun ilimi da manya-manyan ayyuka sai ka ga a mace ba wani abu suke bukata ba tana da gidanta tana da motarta tana da direbanta tana da masu mata aiki tana da albashinta ba abin da take nema daga wajen namiji hmm. eh. Eh. saboda haka in ma namijin ma nema zai zo auren ɗauki sandan ka ne to su amma su ma haka suke ta fama da batun saki haka suke ta fama to su da sauƙi nasu amma mu nan wannan ƙasa ta mu da talauci ya yawa mace a sake ta dama ta taho gidan mahaifin daga ɗaki ɗaya naka da iyalin sai ɗakin yara an sake ta ta zo watakila ita ma kuma da naka yaran ta taho da su sai dai a sa waɗansu su rinka kwana a soro su zo duk su takura a cikin wannan shi kuma mahaifin nata da me zai bi da ƴaƴan da naka ƴaƴan koko da ita da naka ƴaƴan saboda ba ta da wani ba za ta iya komai ba ko karatu din ba in ma an yi karatun ba aiki ba sana'a to duk waɗannan kaga su ne ke kawo irin mushkiyoyin da muke ciki idan babu tarbiyya ta imani sai ka ji sai ka ji sun soma shan kwaya dan gushewar bakin ciki kusa don yanzu dan wani bala'i ma yanzu ya taso yan kana yan yara samari da yan mata su ake ba mu kwaya suna raba suna gagawa cikin gidaje suna kaiwa ana ba su kuɗi suna samun kuɗi suna tafiya su abinci su kai mai iyayen su wannan kuɗi da haka yanzu ake yada ƙwaya a cikin al'umma kuma wanda yawanci suke yada waɗannan waɗannan ƙwayoyin hmm, kafirai ne da suka zo suke zaune a cikin suke keta mana alfarmun mun karɓi zaman mun karɓi bakuncin ana zaune da su a matsayin hmm, makwabta wanda ake zaman da su lafiya amma su manufansu su halaka al'umma duk wayannan mushkiloli muna cikin su eh, dole mu tashi mu maganta su dole mu tashi mu maganta su lallai a rinka a damun an fara a nan kafin a yi aure ana yin daura ga 'yan mata da aka sa musu rana a yi musu daura an taɓa yi a nan laifikan malama halima mm, ita ta shirya ta zo ta yi eh malam abdullahi ba nan an yi malama halima matar malam abdullahi ba ya mata ta taɓa zuwa a nan wannan hall ɗin aka gudanar da shi aka tattara su a koya musu girki a koya musu a tsaftar jiki a koya musu tsaftar gida har wai wata mai koyar da wai romance <laughs> duk ta zo duk a koya eh, ai daidai ne duk daidai ne annan sallallahu alaihi wasallam ya ce a koya ma hafsa ya tura ta wajen wata ya kira wata ba ansariya ya ce a koya mata rukiyar sunan yadda ake ake ma'amariya kwalliya da koyar da sana'a ne duk an yi wannan to irin wannan dole mu samu yi to amma banda su ma kawai mazan mazan su ma lalle a rinke musu daura duk kamar mana ya haya tanko yana yi har certificate da ke bayar ya kafa institute yana yin wani ya kamata iyaye a kula a rinka sa yara kafin su yi aure a musu irin wannan horo a musu irin wannan training din la'alla wannan zai ɗin taimaka wajen rage yawan sake-sake din mutu a ta tsala za متعفي nura. نبات إيمان min wala يسمن ولا yi. garin da ake bayan da sadaki dubu ɗari muta'ati tsala ne aka tashi bayarwa nawa za a bayar dubu ashirin dubu ashirin ne za ta yi ta gila sai kudin mota kawai kudin ta kashe kayanta yi eh, dubu ashirin za ta kai mata kayan ɗaki to mut'atu talaq a wato sake auren da aka yi an biya su zaki dubu ɗari ko dubu ɗari biyu an ce idan an yi sake ka bayar da kyauta da za ta sanyaya mata rai to kana jin wannan in tashi yin kyauta zai ba da dubu ɗari ne ko dubu ɗari biyu hulɗi ake yi da zai kawo ta ma dubu ɗari biyu ya kawo da aka zai sallame ta wataƙila in ta ci sa'a ya ba ta dubu ashirin eh?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 Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka yafa kurakuranmu Allah ka jikan mu ka jikan magabatanmu yan uwan mu wanda suka rasu muna roƙon ka Allah ka gafarta mu akwai Alhaji Muhammad ya kafe dan uwan dan uwa ga mahaifinmu dan uwa cikin yan uwan mahaifinmu Allah ya masa rasuwa jiya da daddare a shekaran jiya da daddare Allah gafarta masa akwai dan uwa da muke tare da shi malam Bashir shi ma mahaifiyarsa ta rasu jiya da daddare yau ake jana'izar Allah ka gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa akwai ɗan uwa Alhaji Ibrahim Gerawa mai daukan karatuttuka na da ake a wannan majalisi yar uwarsa shakikiya ita ma ta rasu jiya muna roƙonka Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarta su neman addu'a akan harkokin su Allah ka biya musu bukatun akwai dan uwan mu wanda yake hidimta ma wannan majalisi da wannan masallaci Allah ya azurta shi da haihuwar ya da haihuwar ya muna roƙonka Allah ka sanya mata albarka Allah ka sanya ta cikin salihan bayi Allah ka sanya ta a cikin as-salihatul qanitatul hazibatu lil-ghaibi bima hasiba Allah akwai waɗanda yake za su jarabawa Allah ka ba su jaraba Allah ka ba su nasara Alhaji Musa wanda yake alhaji musa na kawo shi ma mai halarta wannan majalisi wanda yau shekara biyu kenan yana fama da larura na roƙonka Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka yaye masa jinyar akwai dan uwa alqasim abdurrahman wanda an yi masa tiyata a baya Allah ka ba shi lafiya akwai dan uwa alhaji ɗanladi shi ma wanda za a yi masa tiyata muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya Allah ka sa a dace a cikin tiyatar da za a yi masa akwai wanda ya sayi kaya yana neman addu'a kan Allah ya kawo masa kasuwa a kansu Allah ka buɗa masa Allah ka biya masa bukatunsu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah ka kawo mana ƙarshen fitinar waɗannan 'yan ɗaukan 'yan fashi da makami da 'yan ɗaukan makami da masu ta'addanci a garuruwanmu da ƙauyukanmu da hanyoyinmu da makarantunmu Allah ka yi mana wannan Allah kawo mana ƙarshen wannan masifa Allah kawo mana ƙarshen wannan masifa Allah ka yayi mana ita ya arhamar rahimin Allah tashin hankalin da kasashen musulmi suke fuskanta musamman ƙasar Lebanon da ƙasar Iran da ƙasashen Khalij na roƙonka Allah ka yaye wannan musifa Allah ka yaye ma ƴan uwan musulmi halin da ke ciki Allah ka yanke mana wannan tsanani na kasashen kafirai Allahumma kuffa anna ba'sa na kafaru anna ashaddu ba'san wa ashaddu tankila Allahumma ansur al-islam wa ahlihi fi kulli makan Allahumma ihfaz al-islam wa ahlihi fi kulli makan Allahumma ahrus bilad al-muslimin ya rabb al-alamin Allahumma idfa' anna wa la tadfa'na اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترد بها الفتنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم انا نسالك ايمانا ويقينا ليس بعده كفر والقرب ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والفوز في القضاء والنصر على الأعداء اللهم فرج هم المهمومين اللهم نفك كرب المكروبين اللهم فرج همنا وهموم المهمومين اللهم نفس كربتنا وكرب المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا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 zama lafiya.